Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar Zika wacce ke ci gaba da yaduwa zuwa sassan duniya bayan ta zama annoba a kasashen Latin da Caribbean wacce kuma ke dab da rarrafowa zuwa tushenta nahiyar Afirka. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wadani Hassan Barka zan gabatar. To madalla, a wani dajin Uganda ne na Antebe aka fara samun cutar zika a shekarar 1947. Yanzu haka kuma hukumar lafiya ta duniya ta kaddamar da dokar ta ɓaci domin yaƙar cutar bayan ta bulla a ƙasashe da dama yawancinsu a ƙasashen Latin Amurka har zuwa Caribbean zuwa Amurka da China da Australia. Masana kiwon lafiya sun yi gargaɗi a kan yiwuwar bular cutar a ƙasashen Afirka saboda nasabar su da ƙasashen da ke fama da cutar masanan sun buƙaci a gagauta ɗaukar matakan kariya domin daƙile ɓullar cutar a afirka bayan gano wasu nau'o'in sauro da ke ɗauke da cutar ta zika cutar zika na ci gaba da bazuwa zuwa sassan duniya bayan ta zama annoba a ƙasashen latin da caribbean masanan masu binciken lafiya suna ganin cutar na dab da rarrafowa zuwa tushen ta nahiyar afirka musamman ƙasar kabberdiya da rahotanni suka ce tuni aka samu mata masu juna biyu da dama da suka kamu da cutar To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Kuma da farko ya yi mana bayani ne akan yadda wannan cutar ta zika take. Zika cutar zika wata cuta ne a kwayan ciwo nau'in virus wato ƙananan halittu sukan shiga jikin mutum su sa ciwon. kuma ɗaya daga cikin abin da ya fi yaɗa shi wato insect vector shine sauro sauro banda malaria yakan yaɗa cikin yawa misali yana yaɗa cutar tundirmi filarial worms yarkan kuma yaɗa waɗansu wani da ɗaya daga cikinsu kuma shi ne wannan kwayar cutar zika banda malaria wanda kowa ya sani domin saurayen ma kala-kala ne akwai su anopheline mosquito akwai shi culex kamar culex egypti banda culex akwai aedes kali aedes egypti duk sauraron akwai masana halittu sun san waɗannan saurayen da kowanne suke yaɗa cututtuka daban-daban. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa sauro ne yake yada wannan cutar da yi ta zika. To ko wani muhimmin abubuwa ne ko illoli wannan cutar take zuwa da su? Ga dai abin da dokta ke cewa. mu abu game da kwayan cutar zika ba wai ciwo ne da yakan kashe mutane barkatai kamar yadda ebola take ba shi ciwon ya fi tasiri ga ɗan tayi da ke cikin uwa in uwa ta kamu da ciwon kwayan um, ciwon shi na zika virus zai shiga cikin ɗan tayin kuma ya lalata kwakwalwa saboda haka in ana za a gan shi da kankanin kai kuma zai samu matsala wurin girma ba sira basira ba sawonin shi ko kuma ce warin shi za su fara zama shi bai fara ba za su fara magana shi bai fara ba za su tafiya suna yan guje su suna lura da kansu amma shi bai iya ba saboda kokomar shi ta yi daneji ba za ta iya sa shi iya abubuwa ba da wuri kamar yadda eh, sawonin suke to ba wanda ke so ya fi ɗan da ya kasa ya gaza bai girma bai basira Eh, shi sa ya zama mana cewa eh, cutar tana tasiri ko mutane sun damu kanta amma ya ta yawanci ya fi daga kwayar eh, cutar sauro kuma ka san cewa kusan duk yankin da ake kira tropical region wato yanki masu zafi da suke kusa bantan duniya kamar su latin amurka afirka da wayansu kasashe na asia akwai yanayi mai dini da kuma akwai kwari irin su sauro za su iya yada wannan ciwon shi sa ko kowa baya ke magana wannan kwayar ciwon kuma mutane suna cuɗanya yau in ka je sauran sauran brazil misali ya cije ta ka je watakila wani taro ne mutum kuma ya dawo najeriya wani sauran ya cije shi zai je yaɗa wurin wasu mutane to ka ga dole ya zama wannan ciwo ya ja hankalin mutane ko da baya galabaitar da mutane a mutane suna da damuwa akan irin yaran da za su haifa aka ce yaro bai ɗan kali kamar mata fara bai basira zai girma ya zama ya dogara ka cokar kan iyayen shi to ya zama babban matsala sosai so ya zama abin da eh, bature zai ce a matter of public health importance wannan ke la. kamar da aka ji muhimmancin annobar ga lafiyar mata da yara shine tana la'anta abin da ke cikin ciki ta hanyar lalata masa kwakwalwa a haife shi da karamin kai ita dai kwayar cutar ba ta wani kisa hasali ma ba ta gala baitarwa sai dai kawai mutum ya ji ɗan zazzaɓi kamar na mura to sai dai idan mace ce ciwon ya kama ana kyautata zaton idan ta samu juna biyu a daidai lokacin da kwayar cutar ke jikinta to ba makawa zai lahanta jinjirin da za a samu to dokta ko jinjirin da aka haifa da wannan na ƙasa ta cutar zika zai iya samun waraka kwakwalwa an ta samu larura ba sai a hankali kuma abin da nake son kara shi ne eh, akwai yara da yawa da su ɗan kanin kai jarirai tun suna jarirai kuma suna da matsala ga yawuna da lala kan a bakin su ba sa iya komi a rayuwarsu komi nasu ba sa ma iya karatu da sauran sa'o'in su sai dai a samu masu makaranta da na su ba wai kadai zika nake karanta ba akwai abin da ake shi bad asiya ya ko an haife shi ya fito duniya bai samun iska da abinci daga jikin mahaifiyar da rama su shi ya fito kuma nan duniyan bai fara yin numfashi ba to kaga shi ma yana fata kwakwalwa da rashin eh, iska a jinin mutum mutum da shaƙi iska ya shiga jinin shi ya raba ko ina ya ba kwakwalwa ta samu ko ina ma ya samu mutum ya rayu da kyau matsala ne da kan iya damin wa kwakwalwa so ba wai zikari kaɗai ke sa ba akwai bad asphyxia wanda yaro an haife shi da eh, ya kuka da wuri ba bai ciki ya balanta ya samu na uwa ya fito bai fara shekaru iska waje ba shi sa za an da ta duka da ma da zuwa fat saboda ko ya zaburar da shi ya yi kuka in ta haihu babu kuka hankalin kowa ta ke duk da kasancewa mutane ba san me iya faruwa ba amma an san rashin kukan yaro matsala ne babba so banda shi ba da soyayya da kuma shawara mai tsanani na yara abin da ake shi kinakaras and yaro zai yi yalo shi ba wanda ke bata kwakwalwa ga yaro ya zama gaula ya tashi ya wu yana da lala bai iya koyan komi da garaje akwai kuma shi ne ziki kuma da yake nema ya zama kamar annoba ya yadu ko ina duniya shi ta ka dace shi da mahimmanci kuma ake kokari ya takale shi so shi ne yake akwai in ya riga kuma ta riga ta dameji sai a hankali akwai abin da muke kira adaptive changes ma'ana mutum ya samu nakasa kuma kwazo dan karta wani bangaren da ke lafiya amma wannan da zai mai gurbin lafiyayyen yaro ba ko kuma abin da yaro ke samu yana da lafiya an ce ba a bari a kwashe biyu in kuma ta lalace fa fato fa sauran fa kokari eh, ne kawai ake yadda zai zama cewa ko da ya zama babba akalla ya sa wando da kanshi ya ci abinci da kai san lokacin da zai je bayan gida ya ba tare da sai ya zama baligi ba ya dogara ka cuka ka yi iyaye to wannan abin da kawai za a yi kenan amma zai wahala a yi bai ya kwashe duwa in uwa ta lalace da wahala murmurewa a dawo kamar da. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilo zan ɗuga aya a shirin na yau sai dai ba tare da mun kawo ƙarshen sa ba. Amma da izinin Allah makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban sa. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dr. namu a yau Sabu Ahmed malamin koyar da aikin likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da ma Amin Ibrahim Kiyawa da haɗa mana shirin. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku mu zama lafiya. sama Allah ya taimake su. gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ce